دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين addu'ar su a cikin aljanna ita ce tsarkake Allah da girmama shi kuma gaisuwar Allah a gare su da gaisuwar mala'iku da gaisuwarsa ga junansu ita ce aminci ya tabbata a gare ku kuma ƙarshen addu'ar addu'arsu yabo ne ga Allah mahaliccin halitta baki ɗaya.